Kalangu, Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci. Mama Ada ne dauke da labaran da farko ga muhimman kanan nasu. ɗaruruwan filayen noma ne suka lalace a birnin difa bayan ambaliyar ruwa da ke da nasaba da baciyar komadugu yobe za ku ji sakamakon wannan banna. A yau ne ake bikin ranar ƙasa da kasa ta yaƙi da talauci, ko yaya 'yan jihar suke kallon talauci za ku je ra'ayoyin nasu a cikin labarin namu. Yaya yanayin intanet yake a Nijar a cikin rahotonmu na musamman a yau muna tare da Darakta Janar na Cibiyar Ƙasa domin bunƙasa harkokin sadarwa na intanet ANSI. To madala yanzu ga labar naku daki-daki. A yau ne kasashen duniya suke tayar da bikin ranar kawar da talauci ta 17 ga watan Oktoba. A cewar masanin tattalin arziki Soli Abdullahi, idan ana so a kawar da talauci a Nijar to yana da muhimmanci a bunƙasa noma da ke shafar fiye da rabin al'ummar Nijar a cikin hirarsa da Asumana Shina ta wayar tarho. kamar a bugo guda a ce mutum talaka ne wanda duk da abin da za ya yama hudda maka shi takaici ko ya hudda maka shi a wayan da ake cewa kitse daga wuta shine talaka baka da abin da za ka sayar ma kanka ta abinci da diyanka maganin likita da sauransu shi talaka to amma su masu hannu da shuni da bankin duniya da asusun mai ba da lamani suna ɗauka talaka shine wanda bai mallaki ba gala guda a cikin rana wadda ba shi ɗaukan nauyin abincin shi in aka ce dala kamar muna ɗaukan misalin kuɗin kasar mu nan dala ɗari kenan. To a matsayin kana masanin tattalin arziki wacce ne kake ganin ya kamata a bi domin kakkaɓe wannan al'amari na talauci? Abu na farin shine shugabanninmu su tsaya su yi nazari su yi lissahi su kirkiro da hanya mafi a'ala wadda za a ba harkar eh, eh, noma ƙarfi Duk dai a cikin tsarin wannan rana ta kasa da kasa ta yaƙi da talauci to koya 'yan Nijar suke kallon talauci ga dai ra'ayoyin nasu a cikin rahoton Musa Hassan. A gani na talauci shine mutumin da zai zo ya zamna baya nema baya neman ya ƙaru yana kwance shi za a kira ma talauci. Talauci so ne mu abin da muka ɗauka talauci rashin tashi tsaye ka nemi naka shine yake kawo talauci ne kenan in ka tashi tsaye ko da ka ce kake yi ne kenan in sha Allahu za ka kore da wannan talauci ne amma in ka zamna sai a baka a baka yau a baka gobe bayyayi ne to talaka wanda baya nema shine talaka A gani na talauci wani yanayi ne da baka samu akalla na ci na sha da kuma gun kwana. Ana cewa talakar ƙasa ni a guna babu talauci a kai ne yake in ka ce kai talaka ne zaka zama talaka in ka so a kanka zaka tashi tsaye ka yaƙe wannan talauci to fa zaka ci nasara talauci abu ne da yake a kai. Fiye da eka ɗari ne suka cika da ruwa a kibabbin wuraren noma da kuma cikin gonaki eka ɗari biyar na shinkafa da tattasai da albasa suka lalace a difa dalilin baciyar komadugu yobe. An saka kuma mazauna kewan garin ne na difa suke cikin barazana. Ibrahim Shatima a manomi da kuma lamarin ya shafa ya zargi sauyin yanayi a cikin rahoton lawan bukar. Mu a tunanin namu wanga zuwa da koma dugu yobe ta yi canji yanayi ne ya kawo shi. kamar a can baya a watannin januwari ne da fabrairu ake ganin irin wannan hauhawar gulbi amma wannan abu ya sammace mu bamu taba ganin koma dugu yobe a cikin wannan halin ba iya kiyasta yawan ruwan abu ne wanda bamu taba gani ba ko uwayenmu wanda yake yanzu haka suna raye suka ce basu taba ganin irin wannan yawan ruwan a koma dugu a nan difa an samu banna da yawa misali inda muke ayyukan noma dare ruwan eka ne suka ciyu kamar eka dari fiudu ne inda muke noman hatsi barkono ko kuma albasa a hali na yanzu yanzu ba mu da kwaya ko ɗaya ta albasa ko kuma ta barkono a nan gonakin namu a wagga shekara dai muna jira gwamnati ya taimaka mu saboda babu abin da za mu ci koma dugu ta lalata komi da komi fatanmu ne gwamnati ta ci gaba da sai da kayayyaki a farashi mai rahusa a tsawon wata goma sha biyu Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta sa hannu a jiya kan wata dokar hukunta laifukan da ke da nasaba da kasuwancin ƙasa da ƙasa na namun daji da itatuwan daji da ke barazanar ɓacewa a Nijar. A cewar jaridar Le Sahel wannan doka ta shafi musamman ma waɗanda suke shigo fita jigila ratsawa da shigowa da abubuwan da suka fito daga teku har ma da ajiyar su a mangazojin duwan da fitar da su daga mangazojin na nau'in ƙwarin daji da itatuwan daji da kuma dokar take dibawa ta magance da dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar washington suka tanada da ke yaƙi da wannan kasuwancin ƙasa da ƙasa na nau'in halittu da ke ɓacewa. yarjejeniyar da Nijar ta sanya wa hannu kanta a shekarar 1978. Ranar ƙasa da ƙasa ta abinci an yi bikinta a ranar jiya 16 ga watan Oktoba albarkacin wannan rana. Ƙungiyar Ajir Furle Malada Manto ta taimakawa masu fama da hauka wato Aman. ta ba da taimakon abinci da ruwan sha ga mahaukatan da ke yawo a kan tituna a yamai jibrila maryama ta bayyana yadda suke yi da kuma matsalolin da suke cin karo da su a cikin rahoton dalo maryama kenda Za mu fara da rompoyin wadata inda muke ganin akwai masu tabuwar hankali da ke yawo kuma babu wata kulawa. Za mu ci gaba da zagayawa a cikin gari kuma mu isa har zuwa pavilion A e na babban likita ta birnin Yamai. lallai akwai 'yan matsaloli kaɗan wasu na 'yar barazana wasu kuma ba sa son a kucance su amma mafi yawan su sun ba da kai. Idan muna irin wannan aikin mukan samu wasu likitoci da suka kware kan wannan fannin su kama muna tunda sun san yadda za su kusance bincike su kuma in akwai waɗanda suke da fitina to za su iya gano su shi yasa muke bukatar taimakon su a cikin wannan aikin bisa burin karfafa yanayin karfafa dangantaka tsakanin jami'an tsaro da kuma al'ummar agadas an gudanar da wasan gargajiya a ranar asabar da ta gabata da ta hada mato mawaka da makaɗa na yankin ta da haɗin gwiwar reshen tawagar ikapo sahel nijar a agadas a cewar sanarwar kafin sahel ta ranar litinin bangarorin da suka gabatar da wasannin su mai da hankali kan musamman ma wato hadari da kuma barazanar shan kwayoyi da kuma fataucin makamai da dai maimayan laifuffuka. Karancin gine-ginen karatu da jinkiri wajen biyan alawus a jami'ar ɗan diko ɗan kolodo ta maraɗi yasa a makon da ya gabata ɗaliban wannan jami'a suka yi magana inda a cikin wata sanarwa suka yi Allah wadda da abin da suke kira ko in kula na magabatan wannan ƙasa tamu. Muhammad Muktar Rashid da sakatar janar na ɗaliban jami'ar maraɗi a cikin rahoton Muhammad da Maman. A baya malaman sun shiga yajin aiki na watanni hudu zuwa watanni biyar lamarin da ya saka jami'ar maraɗi kuɗi cikin wani hali na makara wanda ba taɓa kamarsa ba. Ana cewa sai an samu sakamakon karatu na shekara. Idan babu wannan sakamako ba za a iya biyan alawus na ɗalibai ba. Alhali an biya malamai hakokinsu. Muna ganin a matsayinmu na ɗalibai mu ne mafi rauni saboda haka ne ba mu samun kulawa. Shi yasa muka fito domin mu nuna bakin cikin mu dangane da wannan hali da aka samu cikinsa. Yau mun kai ɗalibai dubu bakwai a jami'ar ɗan kulodo ta Maraɗi kuma wurin ɗaukar karatu ɗaya ne muke da shi. Muna cikin matuƙar buƙatar ɗakunan karatu a wannan jami'a da kuma da malaman koyarwa sannan kuma harkar abinci ta tabarbare kusan ba komi a wurin shan magani. A tawa kuma ɗaliban sun yi tir da Allah wadai a ranar Talata da cikin a cikin wata sanarwa kan rashin wuraren karatu da ma wasu bukatun nasu da aka kasa biya a cewar Sektar Janar na wannan kungiya kukansu har zo ba a shafe masa hawaye ba musamman daga hukumin jami'ar. Sumana Alfa Mamman Bashir a cikin rahoton Abdullahi Ausuk. A nan jami'ar Tawa muna da gidajen kwanan dalibai takwas wanda kowane yake da gadaje dubu da dari biyar kuma fiye da dalibi dubu uku ne suke raye a wayannan wuraren wannan abu ne wanda ba za mu amince da shi ba kuna gani a nan gidajen kwanan dalibai kowane daki da ya kamata ya dauki dalibi hudu ana iya samun har dalibi goma sha biyu goma sha hudu har zuwa goma sha shida wannan abu ne wanda ba za mu amince da shi ba shi yasa muka tantabi jami'an wannan jami'a don mu faɗa musu gaskiya amma haka bai samu ba saboda ba su da lokacin sauraron koke-kokenmu mu dalibai samun wurin kwana haki ne wanda aka amince ma kowane dalibi wanda ya cika ka'idodi domin samun dakin kwana yau babu wasu kalamai da za a mumu domin a kwatanta mumu abu ne wanda ba iya yi a lokacin da muke gani su suna yin abun da suke so kuma suna samun abun da suke so Kimanin masu fasa'a wasan rawa 150 da suka hito daga ƙasashe bakwai za su nuna rawa a tituna da wuraren jama'a a Yamai. albarkacin bikin rawa cewa da festival Dance Niger karo na shida wato rawar zamani a cewar eh, shugaban wannan biki za a nuna bukukuwan rawa da ta zamani daga ranar 18 eh, gobe kenan ga watan Oktoba a tituna domin janyo hankalin mutane da dama. Mamman Musa a cikin hirarsa da Jallo Maryama Kenda. Daga karfe biyar na marice a ofishin ministan al'adu kamar kowace shekara bayan jawabai akwai tsarin zagayawa cikin gari har zuwa cibiyar al'adu ta SSFN inda za a gabatar da wasanni. Bikin zai ɗauki tsawon kwanaki hudu daga Juma'a har zuwa Litinin a wurare daban-daban kamar CCFN, gaban gidan kwallo na General Sani Kunce jami'ar Yamai, akwai kuma Plus da Gamkale. Muna da kimanin 'yan wasa 150 na kasashe daban-daban, France, Togo, Benin, Cote d'Ivoire, Niger da Burkina Faso. A duk wuraren da muka zana 'yan wasa za su tsaya su nuna wasan kaɗan kafin su ci gaba. Za mu haɗu da jama'a masu wucewa waɗanda ke kan hanya na cikin motoci kan motuna ta yadda ma ko wanda ke zaune a gaban shagonsa zai samu damar sani da kuma ganin shargullan wannan buki. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Tun zusar hutanmu na musamman a Nijar harkar intanet na samun ci gaba sosai a 'yan shekarun baya-bayan nan. an gudanar da gogaya a bangaren ƙasa kamar takara da kuma shirin village intelligence sun kasance ayyukan da aka gudanar a ƙarƙashin cibiyar ƙasa ta harkokin sadarwa ansi domin duba yanayin intanet da yake a nijar da kuma fahimtar tsarin village intelligence olivier asagobavi ya yi hira da ibrahim gimba saidu daraktan cibiyar ta ansi Shekarun baya na mun lura wani ci gaba a bangaren sashen dijital a Nijar, balle ma dukkan masu aiwatar da wannan yanayin na aiki hannu da hannu. Euh, Jarabawa ta i takara tana cikin zuwanta na uku ne, wani irin sakamako ne kun ka samu? Euh, a cikin shekaru biyu na rayuwa, nan da kaɗan a ce ma shekaru uku, tun mun soma ayyukan karo na uku, muna ganin wani ci gaba mai mahimmanci ga adadin masu neman na da yawa, amma ingancin aikin yana da girma kuma da yawa daga cikin namu masu cin nasara sun tabbatar da kansu akan matakin ƙasa. Mu yi magana kan jarrabawa ta yi takara da an ka tsayar da shirye shirye mun kuma shi an ce kun bada har kwana goma me yasa wanga zaɓi Mutane da dama sun yi mamaki duk da sun san da aiki ne da ake yi a shekara. Na in an lura in ya kamata a ƙara lokaci sai a ƙara don waɗanda ba su samu aiwatar da aikinsu su yi. takara tana kula da ayyuka da yawa, kama wadda ta taɓa al'umma da kuma kawo ci gabanta, wadda ake ce ma Village Intelligent. Wai shin menene Village Intelligent? Oha ce na shigar ci gaban ƙauyuka a wani nufi. Mun soma wani tsari da zai maganin matsalar a ƙauyuka na kusa da na nesa, musamman ma sama musu ma'aikatar da kuma ba su damar aiki da shi. ta hanyar wannan tsarin da ba kawai wayoyin ne ba sai dai sa su samun sani na musamman misali in an ɗauki ta hanyar tsarin da ake kira ƙauye mai ilimi da za mu bunƙasar da abin da ake kira telemedicine da zai ba da damar samun sani daban-daban akan kiwon lafiya eh, To duka duka ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.